matsalar rikicin makiya da manoma na fa cikin matsalolin tsaro da ke damun arewacin najeriya lamarin ma da kan jawo sa rayuka da kuma dukiya kuma ma don magance wannan matsalar ne yasa haɗakar ƙungiyar makiyayan najeriya ta ta allah so magangamin faɗakar da fulani makiyaya a ruga muhimmancin zama tare da kuma rungumar kiwon zamani su dai shugabannin makiyaya na fakara da jihohin najeriya ne wanda ka yanzu ma suka ziyarci jihohin nasara benue taraba da kuma jihar adamawa a taron da suka gudanar a jihar adamawa sabon shugaban ƙungiyar makiyayan najeriya adon zuru alhaji muhammadu kiruwa ya ce fatuni kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu a wannan ran gadin faɗakarwan kana kuma tuni suka fara rajistar makiyayan najeriya don sanin makiyayan asali da kuma waɗanda kan shiga rigar makiyaya suna haddasa fitina namu yanzu da muka fara kuma muna ganin haske domin an samu zaman lafiya wasu wurare daban-daban don rashin bayani a kai ga mutanen da ya kamata a bayani duk kwamitin da za a naɗa kan idan baka tara waɗanda ke da kwamitin ba ka yi magana da su kwamitin sama kawai zai yiwu mu muna tahiya ne muna tara hila ne ƙauye-ƙauye muna tara su mai musu bayani na ƙauyen don bayani ya kai gari yi su saboda haka bayani kuma yana na yana tahiya kuma mafi yawa an fara fahimta cewa tashin hankalin da ake ba alheri ba ne su ma waɗanda ke da hukumomi sun fara gano cewa rashin ba hilla ne mazauni ba alheri ba ne rashin sake hanyoyin shanunsu ba alheri ba ne kuma duka an fara ɗaukar mataki kan wannan yanzu mun je jiha mun je nasarawa benue taraba adamawa daga nan allah da mun tashi gombe za mu ga gombe sai bauchi haka shi ma da yake tsokace wani jigo a kungiyar makiyayan alhaji hussein yusuf boso daga mina ta jihar jihar Neja wanda ma ke zama mataimakin shugaban kungiyar na daya ya ba da tabbacin cewa da wannan fadakarwar da suke yi tufa batun fada tsakanin makiya da Fulani ya kare. A Kaduna mun yi mitin da yan sojan Kaduna kabilu ne. A Benue mun je Makodi mun yi mitin da Tibi a nan kuma Taraba mun zo mitin da Jukum da sauran kabilu wurin muna so su fahimta filani ba abokan faɗan kowa ba ne sana'a ne suke yi na kiwo wayannan na noma in aka shiga juna aka ɓata ma juna rai ya kamata a yafe ma juna a bi hanyar da aka gada na yin sulhu insha Allahu za a yi haka domin kuwa za a zauna lafiya za a fahimci juna tsakanin makiyaya da manoma dama wasu ne ɓata gari yan siyasa wanda ba su da kici suke shiga su haɗa filani nan fada da wasu kuma barayi wanda ba su da sana'a suke ƙoƙarin su lalata dangantaka tsakanin makiyaya da manoma wannan kuwa Allah da mun ɗauki mataki da ba za mu yadda. To sai dai kuma da yake wa makiyayan jawabi a gonar sai bawar gwamnan jihar Adamawa Murtala Yako ya ce fa lokaci da makiyaya za su rungumi kiwon zamani wanda ya ce shine ma zai rage rikicin da ake samu a tsakanin makiyaya da manoma. Haka sannan kuma gwamnan adama ya bayyana kokarin da kwamitin su ke yi game da batun shata burtulari da gwamnatin kasar ta shata na ce kowa dama kasar na ba yadda bature bai yi mana ba faɗa mana ba mu shinge mu da a da mu nan suna yawo duk duniya suna tafiya suna shiga daji wannan ya zama na zamanin aru-aru dole ne su zauna waje ɗaya ka zauna da shanunka waje ɗaya ka je ka sa kawo wa shanunka abinci su ci ya fi maka albarka da ka tashi kana yawo cikin daji saboda haka nan gunnoni yadda za su taimaka shi ne sauran grazing reserve nan da ya saura inda ake kiwo a da ya zama gonaki saboda haka nan a wanda ya sauran nan mu fensi kamar da yadda masana ke hasashe abin na fa za a fuskanci matsalar cimaka a kasar sakamakon wannan matsala na rikicin makiya da manoma lamarin da ya hana manoma da dama zuwa gonakinsu a wasu sassan kasar kasar musamman ma jihohin Benue, Nasara da kuma jihar Taraba. Baya kuma ga hare-hare 'yan kungiyar Boko Haram da ya tilasta wa dubban manoma yin gudun hijira a jihohin Borno, Yobe da kuma jihar Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a nigeria Min buba shambaji dan na da buba dole mi yadda lamu marku barka lamu lami do hayatu bi isa na do ya yadda ni dudu aminatu dotti wa sanu baba madina laamu laamu dottijo dottijo ɓi barka